kai ma kana nuna damuwa amma akwai mutane da za su ai mutu wani mutum mutuwa su zo mai taziya ga suna kafa suna wasa da dariya ana ihu ana waye kawai mutuwar ma ba a dauke ta komai ba wannan maguzancin ya kamata mu gude shi kuma mu musulmi annabi ya ce mana kal jasadil wahid muke kamar gangan jiki ɗaya ne idan su ta kamin udu ta da'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal umma shi musulmi mumini da dan uwansa kamar gangan jiki ɗaya ne yayin da ɓangare ɗaya yake ciwo to duk sauran jikin zai amsa da rashin bacci da zazzabi ومات wa رضي الله عنه وهو ابن na سنة Duk duka, din da ake baka labari ya rasu yana da shekara talatin da bakwai ne kurf sai ka duba kai shekarun ka nawa yanzu ka fi shi ko ya fi ka ko kuma dai tsakanin ku bai shekara ɗaya ko biyu ba to sai ka shirya in kuma ba kama kai nan to yara ma suna mutuwa da sallah alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dufina bil baqiya an yi masa sallah annabi ne mai sallah kuma an binne shi a makabartar baqiul gharqadi wa tahta rimalil baqi yanamu sayyiduna a gargashin yashin baqiul gharqadi shugaban musad ibn mu'adh ke kwance wa tabqa siratuhu yafuhu abiruha wa shadaha babu abin da ya saura sai sirarsa tarihinsa wanda ƙanshinsa ne ko ƙanshin sirar da tarihin ne yake yaduwa shine ya fuko kawai shi yake cewa yanzu mu ma ai ƙanshin sirar da tarihinsa muke ji shine ha wa shadaha liyazalla nibrasan yabi'u lisalikin at-tariq don ya to nibras nibras shine wato fitila sai to fitila haske wanda zai haskaka wa masu bin hanya lissaliki na tariq ga mabiya hanya wada'an sayyidi ban kwana da shugabana wa salamun alaika fil alamina walhamdulillahi rabbil alamin amincin Allah ya tabbata gare ka a cikin bayan Allah talikan bayi ga baki daya godiya da yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wannan shine takaice iya abin da za a iya faɗa dangane da mutuwar wannan bawan Allah ko kissarsa da tarihinsa shine Sa'adu ibn Mu'az Allah azurta mu da amfanuwa da abin da muka ji a cikin tarihinsa kuma Allah azurta mu da aiki da abin da ya aikata a wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum yana tambaya akan haka Allah ina so a gaya min addu'ar da ake yi bayan an ɗago daga sujjada ta farko idan an yi sujjada an ɗago ana cewa Allahumma firli warhamni wahadini wajburni wa'afini warzuqni kaje cikin hisnul muslim duk irin waɗannan addu'o'in suna nan da yawa Allahumma firli warhamni wahadini wajburni وعافني وارزقني wai da Allah haka ne idan mutum ya haddace alkur'ani za a ba shi ceto ranar alkiyama na mutane goma a gidansa a'a duk wani bawa dai salihi na gari dai za a yi masa ceto iya sani na duk wani bawa salihi zai yi ceto amma ba a iyakance aka ce za a ba shi mutum kaza ba inda ya mutu salihin bawa ne Allah zai ba shi ceto nawa ne waɗanda suka haddace alkur'ani kuma mushrikai ne shi suna hadda alkur'ani amma tsafi suke da alkur'ani shi ma nan shi kansa iya bukatar ceto ne ya za a je ceto wani ka rike ka'idar da malamai suka fada sai dai in mutum yana ya mutu da imani da aƙida shi kuma nan zai shiga cikin sauran mu'mini Allahu alam ban sani ba idan an samu wata riwaya ni dai ban sani ba kuma ina ba da fatawa ne akan abin da na sani wannan ce mutum ne yana cikin yin sallah sai ji wato rihi zai fito masa yi ruku'i ko su